بالله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الكائن وإنك لعلى خلق عظيم بلائم الصلاتين كاملتين على Garabi rabi'u thani na dubu da ɗari hudu da talatin da shidda daidai da goma a watan biyu 2015 za mu yi karatu na bakwai a fasli na bakwai wanda ke bayani fi sira'ihi wa mi'rajihi sallallahu alaihi wasallam akan isra'i ne iradi ne sallallahu alaihi wasallam wannan shi ne bayi na gari da uku kuma yana da baiti goma sha uku a sati hudu da suka gabata domin tafiya da ta gitta da muka yi ta zuwa da kuma musallar sandan, da kuma umara shi sa muka ɗauki wurin sati uku ba mu karatu ba da fatan Allah subhanahu wa ta'ala abubuwa da muka yi Allah ka karbe su ka amshe su kuma ka sa su da tsira ne gare mu duba da barzahu da lafiya karatun da ya gabata ya yi bayani a kan wani sashe na zata ta ɗan sallallahu ta ƙur'ani wanda ƙarshen ta da baiti na ƙarshe shi ne ƙarfin kirin aina bayan shamsi da ra'adi وينكر الفم فهم الماء mai sarƙami wanda kuma ta jawo baiti na mutane biyu ne kama da shi So من يطلاف من مر المريض يجد مرا بيمنع الزلالة هذا متعشي شيني يا خير من يمم العافون ساعته سعيا وفوق متون العين كالرسل ومن هو الآية الكبرى لمعتمي ومن هو النعمة العظمى لمعتمي سروج منها من ليلة kama عالم كما سرى البدر في درج من الظلم Ishin ce ya haira ya hiyayye mafificin man wanda al'afu na masu neman biyan bukatarsu, al'afun asa'ilu masu roƙo. yammama suke gudun sahatahu farmajiyatan sa'ayan alhali suna masu gaurara wa fauka suna bisa ga mutumin ayyuki bayanka jan umarci ne bayankan tarurun ne a wasu ne masu yin alama da ƙasa saboda tattakawa da suka yi nan ko jam'u ƙillati ne jam'u kakara shi ne niyakun to a nan wannan baiti yana nuna biyar ta neman sallar sallama wata rana bilal yana siriya yi mulkin a neman sallar sallama wanda ke ce man na fi hijjar wata yamiya ana laka an tazurani wannan irin gujewa ya kai bilal lokaci da ya ka ziyarce ni ba ma'ana lokacin ziyartar ta tawayi bilal ya tashi da gaugawa ya hau abin hawa ne sai almadinatu munawwara hadde kiran sallah da umarni na alhassan na husaini radiyallahu al'umma. ƙarshen ta har duk da matan kurdi su da suka hito aka ce a sallallahu alaihi wasallam ya dawo domin bilal ya tuna musu da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a yake kiran sallarsa to bayan haka wa shi shine wanda suke al'ayatul kubra aya ce babba li bukuta biran amma ga wanda ya samu ba aya ce babba akan tsaro bayan dangabata zuwa ga shari'a bayan da suna bauta ma gumaka. Hassan musamman su Rajala da yake cewa لو لم تكن فيه آية مبينة لكان منظره يزيك بالخبر yace ko bayan an cire ayoyi bayyananni na shi mujizoji ne wallahi kirka dan huska ta baka labarin ma abin da ake ciki ma'ana huska ce ma za ta baka labarin cewa magagace mai ayoyi ne sallallahu alaihi wasallam wa man ya wanda shike an-ni'matul udma ni'ima ce babba babba ne mutane magane da yi ba wurin Allah ta samu arziki na abada to ya wanda a haka to sai ce saraita kai tafiyar dare kuma ana cewa asara duk ɗaya ne min haramin daga harami na maka lailan saraita kai tafiya lailan wani yanki na dare cikin awoyi uku kamar da su ibn hajar ne suka faɗa amma ya tafi sama bakwai gaba ɗai wadda kowace sama take shekara ɗari biyar kabrinta take shekara ɗari biyar kaga gaba ɗai bakwai sun kasance take shekara dubu bakwai kenan sama ta ɗaya ga annabi adam alaihi salam ta biyu annabi isa da yahaya alaihi salam ta uku yusuf alaihi salam ta hudu yunus alaihi salam ta biyar harun alaihi salam ta shidda musa alaihi salam ta bakwai ibrahim alaihi salam ya wuce nan ya kai siratul muntaha mataki na takwas ya wuce ne kai inda yake jin saututtukan alƙalama ya kai na goma shi ne inda al'arshin Allah ya ka Allah sallallahu alaihi wasallam to shi ne ce saraita ka da lailan da wani yanki na dare min haramin daga haramin makka ila harami zuwa wani harami shine baitul muqaddis kama kamar da albadar sha gudun sararin da tafiya fi dajin min dole da cikin dubban dare wanda mafi yawan magabata salaf kenan sun tafi ga cewa isra'il annabi sallallahu alaihi an yi shi da ruhi ne da jiki ne kuma walke ba cikin kwana ba haka inna basu ya faɗa da anas ibn malik da jabir da umar da huzaifa da malik ibn musa asa'ata da abdullahi ibn mas'ud da abu hurairah radiyallahu ta'ala suka ce ai da da bana tafi, da bai kasance mu'jiza ba kuma da ba a samu mutane sun karyata shi har wasu ma suka yi ridda wannan ke. to wannan yana nuni ga ayanan subhanallahi sarabi abdihi laylan من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير أتكون حرقة سورة الإسراء وبنتكا وانا تركاكنا تتاكاوا إلى أن نلت منزلة إن كسام وإن الدرجة من قال قوسين كسك زركيا دمكا قابا قوسين a masarcin abu kausai kamar da ibn hajar alhaifin suka bayar a can cikin hamziya wannan bayani ya gabata don kowace kaus tana da ƙabu guda biyu don haka kausa ne tana da ƙabu guda hudu ma'ana wannan tsakiya ne wanda shi wannan gura ba a dai cimma wannan matsayi ba ba wani wanda ya cimma wannan matsayi kusanci da Allah fakana ƙaba kausar a adana walamtun ko nemo wannan matsayin ba yi ba sannan jami'ul anbiya dukkanin annabawa wa qaddamat ka sun gabata ka zaman ka kai ne liman kuma zaman ka kai ne mai daraja biha a can dukkanin annabawa da kuma dukkanin manzanni sun gabata ka ta kadimu mahadurin irin gabata wa shugaba alaka ne a kan waɗanda ake yi shugabanci wani musamman yana cewa alhamdulillah lalzi a salami rahmatan lil alamin da bashiran wa nadhira to nan ne sai ibrahim khalil alaihi salam ya ce bi hadha faddaltana ya muhammad taqaddam fa anta imam ka shiga da kai ne leman ibn hajar al ya kai wannan cikin majmu'uz zawaid to in dai annabi ibrahim alaihi salam ya ce da haka ne ka to ina ga wani wanda zai samu kansa ta lalabiya ta ja shi babba cewa a nan alaihi salama mutum ne irin kowa iya zambilla wa anta alhali kai lokacin ta katari ko kana kita asaba dibaka sammai guda bakwai bihin lokacin da ka tafi a wurin su kamar da dai ne gabata yin makiru a cikin jama'a ko ta wanda ka kasance sahibal alabi kai amma abinci tuta fihi ga wannan yi ne laraba da al'adar su wanda a shugabansu suna ba shi tuta ma'ana dai ana nufi shi ne su kawai hatta da lam tada'a sha'awar hadda ila lam tada'a habbaka sha'awar wani hoge bari mustaqiqin mai neman tsira min ne hoge na kusanta ma'ana ka tare komi wala ba baka bar wurin tattakawa ba ne mustami ga mai mun wata ɗaukaka ma'ana ka share komi sannan hafanta ka yi ƙasa da kulla makami kowane makami in an ka jingina shi ga makaminka duk idafati in an ka jingina wannan makami ma makaminka dita don an kiraye ka dita yayin da aka kiraye ka ga بالرفق لتوكك الدرجة مثل المفرد العلمي كاتي مفردين لعلمي anan ya kawo ni abu na nahawu wanda ita kabla an san ce jarra ga ka'ida ta tanawa a motsayin ƙasa to sannan ita ko an san a take ma abu to nan alama su za a doka ta ba ta lahi ba ita kalla abu ce wadda ta yi ƙasa don shi ɗaya ce kafar ta yi ƙasa da kulla makamin bin idabata idan an ka jingina ga makamin ka sannan ce lokacin da aka kire ka bin aka sa maka rab'a, kamar dai al-mufradul an san cikin munada akwai al-munadal mudafu irin ya abdullahi an san nasba ake mishi akwai asharihu bil mudafi kamar ya dare a lil jabari nasba yake da shi wannan kira barri makasuda kamar ya rajulun khud ya yadi li qawli amma al alamu za a kire shi a yi masa raf'a za ka ce ya zaidu ya muhammadu ya nasiru to anan abin da shi ka kenan duk gaba ɗaya sauran annabawa kamar waɗancan munada ne masu nasba kai ko kai al-mufradu alami mai ram'a tutun da cikin munada al-mufradu alam ana yi masa raf'a tutun ko sauran munada ana yi musu nasba waɗanda da muka faɗa to idan muka ɗauki ma'anarta Taluka suna da su sauran annaba suna da ne nasba ma'aiki yana da ni rafa'a to gaba dai ya ɗaukaka bisa gare su su ko sun kai zaman su suna da nasba an fahimci ga kan wannan istimali ne na masu bana ga ke wannan amfani da wannan istilahi kamar da shi abdullahi ya kawo irin wannan cikin tazmin warqati yace wa ka kawo wa mubtada fi amalin da gairihi ghayrihi kalam aw fi jaji wa la ma amilu kama min katti man adu wa taqwiyat ya tabbaci al a cikin jiniya ce Mun ka abin da dai suka nuhi dai ya nuna annabi sallallahu alaihi wasallama daban shi ko cikin annabawa kamar yadda Allah ya ce tilka rusul faddana ba'dhum ala ba'd da kuma da faddana ba'dhan nabiyina ala a ce na dawud da zabur to an kiraye ka kai ma ta kuza don ka ta bi waslin da saduwa da Allah wanda abin mustatirin ta goyiwa mustatirin kariya anil uyunu daga idanu ya tabbata ga abin da aka kire ka musamman kuma da sirri ainihin muktata ne kowane irin sirri a yin ya tabbata a lokacin da aka kire ka zuwa Isra'ila Mi'raj nan ya faɗi sirri saboda Allah ya ce fa'auha ila abdihi ma auha ba a faɗi ko ne ba sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa matalinci ne ya sanar shi ne ma daban-daban akwai ilimin da yi min in koyi akwai ilimin da ya yi min umarni in yi da shi akwai ilimin da ya bani zafi in na ga dama in watsa shi in na ga dama in boye shi sai da na ari kamar ma wanda huwa biya an gona cewa A nan sallar sallama ya kasance da ni da abubakar da umaru da usmanu da ni mu hudu kenan yana sirranta muna ilimin ga da an ka ba shi zaɓe cewa in ya ga dama ya watsa ma al'umma ce Allah ka ta da rabbi baki hukunta ta tsara kullum fasarin dukkanin wa raira mushtarakin ba ana tarayya da kai ba ga wannan wannan abin alfahari hari. ta kuma ka ƙetare kulla makamin kowane makami matsayi raira mujahani ba kana wanda aka mai tsotsoniya da kai ba ma'ana aka matso da kai da ma'ana ce matso azhab ko zahama kina akwai gusuli ma'ana ba kana wanda akan gusuli da kai ba ga wannan wannan muƙami din wanda ka keta da sallallahu sallam mawullinta abinda aka baka ne wuta bin coci wajen ya girma abinda aka baka na daren cuci sannan ma'ulita Abin da aka jibinta maka minni amina ni'imomi wa azzawajin mana sallallahu alaihi wasallam don haka busura lana farin ciki ya tabbata gare mu ma'asharar islamin mu jama'a musulmi don mu inna lana rukunan hakika muna da wani irin rukuni shine shari'a wanda shi rukunin nan ghayra munhadin wanda shi wa minan inati saboda ke banta ta Allah subhanahu wa ta'ala wanda su annabawa suka wadata abubuwan su sun roshe saboda jihiyar su amma nabi sallallahu alaihi wasallama al'amura ne na addinin sa yana nan tabbatacce ila yawon kiyamati duk da annabi isa alaihi salam da ya sauko zai bi shari'a annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ce lamma da Allah lokacin da Allah ya ambaci da'ina da da'atihi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi an mai kira mu zuwa da da'a Allah lokacin da Allah ya ambace shi bi akrami rusuli cewa ne mafi girman manzanni gaba ɗaya to sanadiyar haka tunda da shi ne mafi girman manzanni kunna sai mu jama'a ta al'umma ta muka kasance a karamar umami mu ne girman dukkan al'ummomi gaba ɗaya saboda kowace al'umma darajar wanda an ka aiko cikinta to matsayin su kenan to tun da annabi sallar sallama ya yi dukkanin manzanni to lallai al'umma ta ta yi al'umma kowane irin manzanni domin Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ku ne yayyan al'umma da aka hissuwa domin ku amfanar da mutane ga matsala ta addini da kuma maslaha ta duniya wannan aya wanda za su shiga a cikin ta shiga ta farko su ne sahabba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar da inda za mu ji an kira ibn ladina amanu har 88 din nan to mataki na farko ana bin sahabban Allah muhammadu sallallahu ta'ala alaihi wasallam da dai sauran inda aka ambaci masu imani to anan mu ne mafi girman al'ummomi misali kamar guda uku a zamanin da al'umma da suka gabata idan mutum tufafi ne suka samu da gasa sai ya yanke wannan wuri in mata ce sai ya kama gugarta sabanin da ka samu ya yanke duk da komai a ba babu komai na ya dole ke amfani kamar na hadisi a mata kuma yanzu salihi haka tuba jama'a da Musa alaihi salam sun kashe kansu shi a tuban su kamar da tuwa cikin sojin bakara da dai su ne haka zakka amma musa mutum ya tuba kai tsaye ba tare da ya kashe kansa wanda wani mutum dubu saba'in suka kashe a wannan ilmar da aka yi musu ga girgiji haka zakka al'ummar da ta gabata tana kasawa goma ta ba da kashi guda amma mu saboda jikin alaihi sallar alaihi za mu kasa arba'in mu ba da kashi guda da kana da biliyan guda dubu ishirin da biyar su ne zakkarsu amma sun ci al'umma da suna da miliyan dubu ɗari su ne zakka to tare da ayoyi da yawa sun yi bayani akan waƙe musulata wa atu zakata aya tamanin da biyu ta hada mutum sallah da zakka amma duk da haka kaga mutum na sallah bai da zakka da za a samu ya zakka bai da sallah aikin banza haka aka si mutum na zakka da eh, mutum na sallah bai zakka aikin banza ke. don haka hadari ne da ya shi da zakka don da ana bishe ta wallahi da talauci ya rabu a cikin al'umma da mutane da samu kansu haka ba Allah ka sa a gyara zakar ga cikin shekara su guda ke ta kuma in baka aje dukiyar ba har ta shekaru kila ko da taho shekara ta zo karshen ta ba za a ce ka hita zakka ba saboda ba ta kai nisabi ba kamar yadda abin zai yi kiyarwa ne ai dukiya ba ya kama wurin miliyoyi goma sha wani abu amma bai taba hita zakka ba saboda ba aje ta shekara ba mai misala to kai Allah ya tsare maka har shekara ta ke dukiyar na ka hita zakka mana tare da sallah ba ta shekara muna yadda su duku da ɗari takwas sama ta nan. amma wata da kaso guda ake amma duk da haka mutane wasu ba su yi Allah ka tsare mu to wannan shi an ƙarshen karatun mu yau baiti na ɗari da ishirin da hudu in Allah ya kai mu sai za mu tashi baiti na ɗari da ishirin da biyar fasali na takwas wanda zai bayani a kan yakin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kuma sahabbansa Allah ya yarda da su baki ne والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام الحمد لله رب العالمين